fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ce magana yau alhamis 20 ga watan mayu 2020 ga kanun labarin jakadan kasar niger da ke wakiltar kasa a cote d'ivoire ya yi furiti biyo bayan cin zarafin da aka wa 'yan niger da ke wannan kasa a jiya masu kula da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun kasance a wuraren da 'yan asalin kantan ɗin anzuru suke da suka baro garuruwansu a yau da saye shafin rahoton musamman matsalar da allobar coronavirus ta haddasa kan tattalin arzikin kasashen afirka shine ma'udin da adamu lushe ibrahim masanin tattalin arziki zai fayyace muna. sauraro barkamu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin. 'Yan ƙasar Nijar 39 aka raunata aka ɓannata dukiya da dama wannan shine sakamakon cin zarafin da aka wa 'yan ƙasar Nijar a ƙasar Cote d'Ivoire da ke rayuwa a Abidjan a jiya. Lamarin ya ɗauko tushe ne daga wani bidiyon da aka wa wata mugunyan fa'inta daban da ke nuna cewar wai sojojin Nijar na gallazawa 'yan Cote d'Ivoire alhali ko wasu 'yan boko haram ne da aka wallafa bisa yanar gizo alhaji abdu jibbo ya fassara bayanin jakadan niger da ke cote d'ivoire aluwa musa waɗanda suka ji ciwo dai akwai amma dai wanda ya rasu dai ba kuma an yi hasarar dukiya mutanen da sun ka limu dai sun kai wajen mutum arba'in ko arba'in ɗaya babu siyasa polis da jandarma ko ina ai niyya a tsaye da wannan aiki kuma nan take daga cikin daren nan dai har da yau da safe dai kai gaskiya abin ya kwanta in dai ba wani abu ya taso daga baya ba amma yanzu dai zaman da muke muna nan duka mu na kowace unguwa inda abin ya faru yofugon abobo na nanga ajame babu inda zai muka ji kira na cewa dai akwai wani abu da yake nan yana faruwa komi ya kwanta. Duk dai game da cin zarafin da ya wakana ajiye a birnin Abidjan Muktar Hamadu abokin aikinmu ya tuntubi Sumaila wani dan Nijar da ke rayuwa a anguwar Yofugon birnin Abidjan ga shaidar da ya bayar. wannan abin al'ajabi da ya faru da dukkanin 'yan Nijar sai mu fatan Allah ubangiji ya kawo mana sauki Allah ya mana tsari domin da ya fara kwasa kaya a lokacin sai ga su sun zaka muka samu mafaka gidajen makwabta inda muke sana'a kayan da a halin yanzu ba mu da akinin abin da aka rasa hudan sun jima suna kai kawo saboda sun san da mutane sun shiga cikin gidajen suka ki tafiya da aka ga sun sha kwana wani lungu da guda guda da muka samu muka hito a nan inda muke banga wanda an kai ma balshe ba sai wani kanan mu daga yawo shi ya zaka mana labarin cewa sun tare shi sun kai su 20 da sun ka tare mishi to gaskiya wannan lokaci ban tsaya ni mai tambayoyin abin da aka amsa gare ba ko irin raunin da ya ji saboda gaskiya dukkanin mu muna hirgice a halin yanzu dai muna nan cikin gidaje yau ba mu hita ba Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan studio Kalangu ta Niger Nijera birnin Yemi. Ta hanyar shafuffukan yanar gizo yau akwai labaru kamar na shafin bidiyo da ke kaucewa ainihin yanayinsu kuma su kawo saɓani tsakanin mutane. Jibril Saidu ɗan jarida kuma masanin sabbin fusa'o'in hanyoyin bada labari ya wa nan fudai Ahmed fashin baki mu saurari bayanin nasa. avec euh, le développement tare da ci gaban kafafen yada labarai na zamani da ake samu muna fuskantar yaduwar sadarwa da ya shafi rarraba bidiyo da sautuka wanda wasu daga cikinsu ba na gaskiya ba ne sai a yada ira abin da ya faru jiya kenan wata ta yada wani bidiyo da aka yi wa kwaskwarima abin da ya haddasa matsala ga 'yan nijar da suke zaune a kasar cote d'ivoire masu yada abubuwa bisa kafafen sadarwa na na zamani ya kamata su rinka sanin abin da suke yadawa bai kamata su rinka yada duka abin da suka samu ba kowa ya yi hattara kar ya kasance a cikin irin wannan labari na kamzon kurege euh, yasa bukatun mutanen da suka yi gushi daga kantan ɗin anzuru suka samu mafuka a tilaberi shine manufar rangadin da kungiyar kawo agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta yi yau da sahe domin ta kawo musu tallafin farko a wurin da mutanen suke tare da rakiyar harabar ministan kawo agaji ga fasarar bayanin sori 1 jagora mai rikon ƙwarya. Mun shirya a matsayin mu na kungiyar ba da agaji. Mun kawo taimakon abinci da tufafi da ruwan sha da sauran kayayyakin bukata. Sannan mun shirya za mu ba da taimako tsawon watanni uku. Amma muna nan da tattaunawa da hukumomi na bariki domin tsara wannan tallafi wajen rarraba shi yadda ya kamata. Kamar yadda kuka sani waɗannan mutanen sun baro mazauninsu ba sa cikin sansani mai kyau da zai ɗauke su tsawon lokaci. Don haka muna da buƙatar tallafi tallafi na dalar Amurka miliyon 523 wannan bukata ce ta faɗin Nijar ga baki daya. A yau kashi bakwai cikin ɗari ne muka samu. Yanzu abin da ya shafi mutanen da suka zo nan an yi sa'a akwai abin taimaka musu. Euh, har wa yau dai al'ummomin asalin kantan ɗin azurun da suka gudu daga garuruwan su suka isa tilabiri a dalilin hararen gungun masu dauke da makamai hukumomi sun gayyace su da su koma mazamnin su tare da tabbatar musu da tsaro ko kaka suka karbi wannan shawarin ga abin da suka faɗa wakilinmu bubakar umaru Ni abin da ya sa muka gudo muka zo nan Tilaberi ba za mu koma ba wallahi ya kai watanni goma sha uku muna ciki na goma sha hudu da ake kai wa anzuru hari muna zaune kullum muna tsammani yau gobe jibi za mu samu zaman lafiya mun gaji ne muka ga abin bai yi sai muka zo nan ban ma kimtsa ba na tahowa kuma ba ɗauko ba kuma dabbobin mu kama tun daga shanu awaki tumaki duka sun kwashe gaba ki daya Gaskiya muna jin tsoro. a kai mutane yau gobe a tai a bar su su kadai. Kun ga wannan wata matsala ce. Mun yi gudu saboda ana kashe mutane. Kenan idan aka maida mu kuma aka bar mu waɗanda muka yi gudun tambaya za su yi. Ina masu ceton ku. Hakan ce ba mu son ta faru. Yanzu muna dab da faruwar damana. Muna son mu yi aikin gonaki. Idan aka ɗauki ƙwararren kai. mutane suna iya amincewa su koma ƙauyukansu. Duk dai game da yanayin da waɗannan mutanen da suka samu mafaka a Tilaberi kungiyoyin farar hula a cikin wata sanarwar su yau da sahe sun nuna ma gwamnati tilas ne da ya girkawa al'ummomin wannan karkarar tsaro da kariya. Mu saurari kakakin ƙungiyoyin farar hular Malam Musa Cangari. mun ga irin halin da suke hali ne wanda duk wani dan adam in ya ga wannan abin sai ya tausaya musu sai ya yi zahin wannan kuma sun zo ba samu karbuwa ba na ingantacce za a ce to wannan abin abu ne wanda an riga an ga a kasan nan ya faru ya kamata a ce tun da an riga an ga iri wannan an doki matakai kai sake faruwa kuma muna jaddada goyon mu zuwa ga mutanen da suke fama da wannan matsala na tashi hankali muna jan hankalin hakumomi da cewa su ne ya zama to wajib gare su su dauki matakai na kare al'umma a wani fannin kuma wani al'amarin al'ajabi ya faru mutum goma sha biyar suka mutu da dama aka rasa inda suke a cikinsu akwai mata da yara wannan shine sakamakon nutsewar wani kwalokwalo a jiya cikin kogin isan niger a koko mani cikin kwamin ɗin kurtai wato jihar tilabiri kwalokwalon dai na ɗauke ne da wajen mutum 60 da kuma lodin kaya a faɗar wani shaida da studio kalangu ya tuntuɓa yau da saye ya ce wata duniya ce ta haddasa nucewar kwalkwalon majiyar guda ta ƙara da cewar sun fito ne daga garin alele zuwa cin kasuwar koko mani. tsereren basukur a birnin benin mai lakanin benin tour a ranar litinin ya soma kuma zai kammala ranar lahadi ƙasar nijar ta halarci wannan gasar tun somawar zagayen wace azaka ce 'yan sukuwar keken Nijar suka gwada a wannan kwamɓalar nafiya bari mu saurari zakar jibo shugaban haɗakar ƙungiyoyin sukuwar keke ta Nijar. Notre équipe. Tawagar kimtsa ta ya zo daidai ne da wata Ramadana. Bai yi sauki ba. Na biyu kuma mun ɗau matakin zuba sabbin matasa don haka ba mu sa ran ganin wani abun mamaki ba. Shekaru 'yan matasan tsakanin 18 zuwa 19 ne. Shi ya sa ma tazarar ta farko da ta biyu aka yi tserere wanda ya ba su wahala sosai a ranar Litinin da Talata. Tazarar farin da haddasa musu haɗuwa da yawa da guda uku suka fuskanta. Fashewar tayoyi sun hana 'yan tsereren mu ci gaba gaba da tseren amma daga biyu ne akai kawai akwai sauran gurmazo guda hudu da za mu yi nan zuwa ranar lahadi muna sa ran za su dau hutun kama jiki don su shiga cikin jeri waga gasar ta bene tamkar wani shiri ne gare mu zuwa ga kwamfuloli masu zuwa Allobar coronavirus ta haddasa hawan oba na ɗaukar bashi ga ƙasashen Afirka yanayin da ya sa Faransa ɗaukar wata fusa'ar gayyatar magabatan Afirka da na Turai ga haɗuwa a Paris ranar Talata domin tattaunawa ga sa ga ganin yadda za a sake ɗaukar sabon numfashi ga tattalin arzikin Afirka bayan corona virus Tarnan Fude Ahmed ya firanta da Adamu Lushe Ibrahim masanin tattalin arziki ga zubin firar tasu. Allobar coronavirus ta haddasa ababuwa guda biyu da ke da mahimmanci ga ƙasar Nijar. Da farko ya rage ƙarfin tattalin arziki da ya sanya mahukunta ɗaukar girkin tsari na kai ɗauki da ya bada damar sassauta tasirin da kuma baiwa mahukuntar damar kulawa da cutar ta coronavirus. Amma duk da haka lamarin ya yi tasirin haddasa ƙarin kashe-kashen kuɗaɗen ƙasa wanda ya kawo shinge ga gudanar da tafiyar harkokin gwamnati. Wannan allobar ta nuna wasu rauni ga ma'aikata tun kamar kiwon lafiya kenan dole sai an buƙaci samun zubin jari na tada ko madar da ƙasar ke sa rai ga samu a yayin wannan haɗuwar ta fari. Bayan wannan annoba ta corona ya ya kamata Nijar ta yi wajen haɓaka tattalin arzikinta. Gwamnati ya kamata ya sa ƙaimi bisa ga abu uku. Na farko ya ci gaba da sawa cutar birki nan gida. Na biyu ya ci gaba da tallafawa kamfunan da ayyukansu ke tarainiya a ci gaba da gyaran fuska ga tattalin arzikin kasar da kuma zubin jari ga manyan ayyuka a ƙarshe a ƙara tattara bunƙasar albarkatun cikin ƙasa don kaucewa miƙa hannu ga ƙasashen waje a kuma samu zuba kyakkyawan zubin jari ga buƙatun ƙasar fanni daban-daban. Yanzu kai mana magana bisa bashin da Nijar take ɗaukawa. A faɗar bankin Afirka bashin da ƙasar Nijar ke ɗauka ya ƙaru sosai tsakanin shekara 2014 zuwa 2015. 2017 da kason ya kai 22.2 cikin 100 zuwa 39.6 cikin 100 na arzikin kasar kuma ya nace kan kasan nan na 39 cikin 100 tsakanin shekara 2017-2019 amma tasirin allobar ya haddasa hawa-hawan daukar bashi kusan kaso 50 cikin 100 a shekara ta 2020 abinda ya shafi bashi da kasashen waje da ke kan kaso 25 cikin 100 kuma mafi yawa na yarjejeniya yarjejeniya da masu ba da lamanin hulɗa ta tsakani. Nijar ta rage bashinta zuwa ga yaunin bashi mai sassauci. A lontar Monkute. Shin ko ɗaukar bashi yana da amfani wajen tattalin arzikin ƙasa? Ɗaukar bashi da guri zuba jarin cikin ayyuka masu amfano na iya zama madogara tunda yana da amfano sosai tattalin arzikin ya sake ɗaukar sabon numfashi ya zama mafi inganci. masu sauraro abun da ya sauka na a madadin sani isaka da ya daidaita saiti kuka shi ni na ku dan badan da arlit malamin gugu ke ce muku sallama a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.